بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haɗo fuskokinmu a wannan yammaci mai tara albarka wannan yammaci na alhamis na kuma 28 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 daidai kuma da 15 ga watan biyu a wannan shekara ta 2018 miladi alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci kamar kowane mako na umar faruk da ke nan tsakiyar birnin mina da ke nan unguwar sarki a kotun bola domin ci gaba da karanta wannan littafi mai albarka littafin arba'una hadith ma'ana al'arba'una annawawiyya inda ke asalin sunan littafin shine kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam littafi ne da al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ya wallafa shi akan hadisai guda arba'in da biyu. sai sanya ma littafin da suna kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaidil ahkam sai kuma ibn rajab alhambali da ya zo sai ƙara hadisai guda takwas akan wannan littafi ya zama da yana nan sunan shi arba'un hadis in ga rubuta arba'un al arba'un nawawiyya ma'a ziyadat ibn rajab sai ga wani arubuta rubuta arba'una nawawi tare da ƙari na ibn rajab a duk lokacin da ka zance tare da ƙari na ibn rajab ana nufin waɗannan hadisai guda takwas da ya ƙara a kai wannan shine darasinmu na hudu a fara karatu wannan littafi mai tarin albarka ubangiji su wata ala ya ji kama wallafa wannan littafi baki ɗaya da shi al'imamun nawawi da kuma shi ibn rajab al-hanbali nawawi mai asalin littafin kenan ya rasu a shekara ta 677 shekara ta 677 dududu shekara 46 ya yi a duniya shekarunsu 46 a duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya albarkace shi da wallafa waɗannan littattafai wannan araba wani hadisi muke karantawa riyadu salihin kitabul azkar da littafai na musulunci masu tarin yawa allah ta'ala ya shi da gafara ya ramshe shi malam yana zayyano mana abin da wannan littafi ya kunsa ya ce mana da farkon farawa dai kafin shi akwai malamai da suka wallafa littafi akan wani hadis bayan da ya kawo hadisai da ruwayi mabambanta a abin da ya shafi falalar tsare kiyaye hadisai guda arba'in wanda yake malaman da ya kawo mun lissafa malamai goma sha uku da kowannensu yana da littafi mai suna wani hadis al'arba'in al'arba'in al'arba'in sannan malam ya ce ya yi zai wallafa wannan littafi ne ɗoriya a kan koyi da waɗancan fitaccen malamai sannan kuma ya bayyano mana manufofi da ta sa magabata suke wallafa littafi akan arba'un hadith akwai manufofi guda shida da malam ya zayyano mana domin ya ce suma min al'ulama iman jama'ar arba'in fi usulun daga cikin malamai akwai wanda ya hada hadisai arba'in fi usuluddin akan abin da ya shafi ilimin tauhidi ilimin aqida ɗaya kenan wa ba'dhum fil furu' wani kuma yayi shi ne kan al hukunci kan hukunce hukunce na furu'uddin biyu kenan wa ba'dhum fil jihad wasu kuma sun yi ne akan jihadi uku kenan wa ba'dhum fil zuhud wasu kuma sun yi ne kan zuhudi hudu kenan wa ba'dhum fil adab wasu kuma sun yi ne biyar wa ba'dhum fil khutab wasu kuma sun yi ne kan ya rubuta hadisi ne kan hadisai ne arba'in ya wallafa su sai malai cewa kulluwa da saliha dukkanin waɗannan kyawawan niyya ce ya ce radiyallahu an ha ubangiji wani wata'ala ya yarda da masu irin waccan niyya amin nan muka tsaya a karatun yanzu inda za mu tashi menene mecece manufar al'imamun nawawi wurin rubuta nashi littafin tunda da ya zayyano mana malamai goma sha uku da ya samu sun rubuta littafai a kan arba'un hadith kuma littafai malamai goma sha uku nan ba su kenan ba kawai dai kaɗan ne daga ciki ɗaya kenan domin ya ce wa son da mutane masu tarin yawa sannan ya faɗa mana manufofi da ta sa waɗancan malamai suka yi shi yanzu mai cece manufarsa akan wallafa wannan arba'un hadith ne ɗaya kenan sannan na biyu wannan tsari zai bi a wallan wallafa wannan littafi din biyu kenan na uku menene mahimmancin wannan littafi waɗannan su ne abubuwa guda uku da suka rage mana a wannan muƙaddima za mu yi karatu a kanta al'imamun nawayi rahmatullahi ta'ala alaihi da zai bayyana manufarsa wurin rubuta wannan littafi sai ya ce wa jama'a arba'ina a hamma min haza kulli وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك الإمام النووي الله تعالى يتنشر غفر يا رحمة شيشي يتشي وقد كما تبس داهر حقيقة ra'aitu na ga na yi tunani na tabbatar na ga jama arba'in in tara hadisai arba'in a hamma min haza kulli da za su kunshi waɗancan abubuwa guda shida gaba ɗaya kullura da kyau a hamma min haza kulli tunda waɗancan abubuwa guda shida akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kadai akan ne usulul din akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kadai furu'uddin akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kadai fil jihad akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kadai fil zuhud akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kadai fil adab akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kadai fil khutab mun bai wannan da kyau sai ya ce yanzu yana son yarga ya rubuta hadisai arba'in a hamma min haza kulli hadisai arba'in ne da za su kunshi dukkan waɗancan arba'in ɗin kullum da ke ko kaga 1 in 6 kenan yana son ya rubuta nashi arba'un hadis din da zai haɗe waɗancan duka kisa ya ce hakika na ga in haɗa in wallafa hadisai arba'in a hamma min haza kulli da zai kunshi waɗancan gaba ɗaya har da ɗoriya wahiyar arba'un hadisai waɗannan su ne dai hadisai arba'in mustamilatin ala jami'i zalik wacce za ta kunshi dukkanin waɗancan abubuwan za ta kunshi dukkanin waɗancan abubuwan ƙalar wa kullu hadisi minha kowanne hadisi ɗaya daga cikin waɗannan hadisai guda arba'in ƙa'idatun azimatu ƙa'ida ce mai girman gaske min ƙawa'idin din daga cikin ƙa'idoji shika-shikai na addini wa ƙada wasu ulama haƙiƙa malamai magabata sun wasafta sun siffanta sun yi bayanin wannan hadisin bi anna madaral islami alai cewar gaba ɗayan musulunci ya gudu ne akan wannan hadisin ɗaya kenan an huwa nisful islam ko ko wannan hadisin da zan kawo a cikin nan malamai sun yi hukuncin cewar shine rabin musulunci ungungun kenan in ka tara irin wannan hadisan guda biyu ka tara mai musulunci aw ko kuma malamai sun ce wannan hadisin ɗaya bisa uku musulunci ne shine a fuluf ko kada ce gado ya shigo fuluf ɗaya bisa uku muna da hadisin da ya kunshi musulunci baki ɗaya ya kenan da hadisin da ya kunshi rabin musulunci biyu kenan da kuma hadisin da ya kunshi ɗaya bisa uku na musulunci qala rahimahullah wa hawi zalik da makamancin haka makamancin nawa kenan akwai hadisin da yake shine ɗaya bisa hudun musulunci rubul islam kaga akwai hadisin da ya kunshi musulunci gaba ɗaya hadisin da ya kunshi rabin musulunci nawa kenan biyu akwai hadisin da ya kunshi ɗaya bisa ukun musulunci nawa uku akwai hadisin da ya kunshi ɗaya bisa hudun musulunci nawa kenan hudu malam yace duk zai kawo su a wani to kun ga yanzu anan shine ake karanta ahdaf kowanne malami yana da kyau ka gane manufarsa manufar imamun nawawi a wannan littafi na arba'un hadis ceci ita ce ya wallafa littafi littafin da zai kunshi hadisai arba'in wana ce na da ke ko waɗannan hadisai arba'in ɗin za su kunshi waɗancan manufofi guda shida da malamai suka ware kowace manufa suka yi mata hadisai arba'in kun da ke ko don shi yasa ya ce wa ƙadara aitu jama'a arba'in hakika na ga dacewar in haɗa hadisai arba'in a hamma min haza kulli wanda zai kunshi waɗannan manufofin guda shida can da aka ambata gaba ɗaya isa ya ce abinda a hamma min haza kulli wanda ya fi wannan ɗoriya a kan wannan kenan isa ya ce wa hiya arba'un hadisan su ne hadisai arba'in mushtamilatan wacce za ta kunshi ala jami'i zalim akan waɗancan baki ɗayansu menene waɗancan su inda malam ya ce sun ma minar ulama man jimal arba'in fi usuliti ɗaya kenan wa ba'adun fil furu wa ba'adun fil jihad wa ba'adun fil zuhud wa ba'adun fil adab wa ba'adun fil khutab to yanzu yana son ya wallafa hadisi littafi guda mai ɗauke da hadisi arba'in wanda zai haɗa dukkanin waɗancan manufofi tambaya ta a nan ita ce wannan littafin da ke gaban mu, imamun nawa ya cika burinsa kullum da kyau ko ya ce summa min al-ulama man jamal 40 fi usul din hadisi 40 kan yanzu akwai hadisi kan usul a cikin wannan littafin na'am akwai hadisi na biyu da ya bayanin al-islam qala fa akhbirni an al-islam قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذا أركان الإسلام sai kuma arkanul iman qala fa akhbirni anil iman qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga asami usulul iman sannan kuma al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in takun tara fa innahu yara kaga yanzu wannan hadisin ya kunshi usulul din baki daya sannan sai ya sake biyo shi da hadisi na uku hadisin Abu Abdurrahman buniyal islamu ala خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة الزكاة والحج وصوم رمضان kaga wannan hadisi na kun fahimci da kyau ko sai kan alfuro alfuro kan furu'uddin ba kan usuluddin ba wani hadisi ne kan furu'uddin innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat kaga wani yana magana ne kan furu'ud din abu kaza halas ne abu kaza halas abu kaza haram abu kaza haram ɗaya kenan sai na biyu kuma akan furu'ud din alƙalanci yana cikin furu'ud din dan baya cikin shika shika musulunci baya cikin shika shika imani baya cikin rukun ihsani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'tan nasu li da'awahum la da'a rijalun am hala qawmin lakin al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu alaman ankar duk a cikin wannan littafin kun ga mun sami hadisai kan furu'uddin a diddai cikin wannan arba'un hadis ne sannan wa ba'dhum fil jihad wa ba'dhum fil jihad akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kan jihadi a cikin wannan littafin akwai hadisan jihadi na'am umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah uh, ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم هذا حديث أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ليتي وذروة سنامه الجهاد وذروة سنامه الجهاد دكا جاء cikin wannan littafi din qala rahimahullah wa ba'dhum fi zuhud akwai wanda ya rubuta hadisai arba'in kan zuhud kadai akwai shi ana na'am izhar fi dunya yuhibbaka Allah wa zarfi ma inda nas na nas ina fata mun fahimci wannan da kyau wa ba'dhum fil adab akwai waɗanda suka yi rubuta hadisai arba'in kan al'adab muna da al'adab a cikin nan na'am min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi la taghdab faraddada miraran qala la taghdab kullu da yace aushini. qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab to kaga wa ba'dhum fil khutbah wa ba'dhum fi al-khuta mhm, ina jin wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-uyun wa zarfat min wajilat minha al-qulub wa zarfat minha da kyau wannan daman shine ake so ka gane manhajar malami shi yasa kake ganin akwai kuskure a ilmance ka shiga littafi ba tare ka karanta muqaddima ba nan muqaddima za ta yi ma sardin littafin gaba daya za ta yi ma bayanin abin da littafin ya kunsa ku duba ku ga a kowanne ɗaya daga cikin shidan can malamai sun malami hadisai arba'in imamun nawawi sai ya haɗa hadisai arba'in da za su kunshi waɗancan gaba ɗaya ana fata mun fahimci wannan da kyau قال رحمه الله وهي أربعون حديثا سوني حديثي أربعين مشتملة على جميع ذلك وساعتك وشدك وأنشان كما لله إلا الله من تبتدى وأن حديثي أربعين ده إمام النووي رحمه الله عز وجل يولف يا قنشي وأنشان أبو دكا هاردك آلي dan daman shi saboda har da ƙari ne ya ce wa ƙadara ya tu jama'a arba'ina ahamma min haza kullu na ga in haɗa arba'un hadith wanda zai haɗe waɗancan duka wanda zai haɗe waɗancan baki da. sai kuma bayan da ya kammala wancan sai kuma yake maganar hadisan da zai kawo a ciki bayan wancan ka duba da kyau qala rahimahullah wa kullu hadisi minha kowanne hadisi ɗaya daga ciki ƙa'idatun azima ƙa'ida ce mai girman gaske min ƙawa'idin din daga cikin tirako na addinin musulunci domin idan aka ce ƙa'ida shine wani abu ne da zai kunshi abubuwa masu tarin yawa mana wani abu ne da abubuwa masu tarin yawa za su shiga ƙarƙashinsa mutum ne ya yi alwala ya ce maka wallahi bai niyya ba me za ka ce mai alwala shi ba ta yi ba ko mutum ne ya gama wankan tsarki ya ce bai niyya ba me za ka ce mai mutum ne ya sallah bai niyya ba mun samu nauki nan mutum ne ya azumi ya ce maka bai niyya ba eh bai ba mutum ne ya hajji ya ce maka bai niyya ba yanzu abubuwa ɗaya ne ko abubuwa daban-daban me dalilinka inna mal'amalu binniyat hadisi ɗaya ne a kan shi kace duk waɗancan basu ba kaga kenan wannan hadisin ƙa'ida ce min kawai a kan shi abubuwa da yawa ƙarƙashinsa abubuwa da yawa za su shiga kun fahimci wannan da kyau ko a karkashin sa abubuwa da yawa za su shiga qala rahimahullah wa qala wasafa ulama bi anna madar al-islam alai a cikin nan za mu samu hadisi guda da malamai suka wasafta shi malamai suka siffanta wannan hadisin da cewar ya kunshi musulunci gaba daya kamar wannan hadisin farko da muke magana hadisin inna mal amalu bin niyyat kun gane wannan da kyau ko ya kunshi musulunci da ya kunshi niyya ya kunshi al-ikhlas kamar hadisi na uku gaba ɗaya shine ma buniyar islamu ala khamsi shine ma musuluncin ɗungurungun shi hadisi na shine da lafazin buniyar islamu ala khamsi kenan duk mutumin da ya kama wani abu da ba waɗannan ba da sunan musulunci gaba ɗaya ma ba su haɗa hanya ba na fata mun fahimci wannan da ke qala rahimahullah aw huwa nisful islam ko kuma wannan hadisin a ce wannan hadisin shine rabin musulunci ma'ana yanzu ana nufin ka samu wani hadisu domin ya zama ɗaya rabin ke aw fudusu ko kuma wani hadisu ɗaya bisa uku ne na musulunci rahimu Allah wa nahwi zalik da makamanto wani kama a ce hadisu shi shine ɗaya bisa hudu na musulunci wannan ita ce manufa ta imamun nawawi wurin wallafa wannan littafi na hadisi kenan dole ne ka fahimci me bambancin nashi da nasu aha ina jin bambanci na farko nasu magabatan imamun nawawi sun ɗauki abu guda ne sun wallafa hadisai arba'in a kansa an ɗauki din kadai an wallafa hadisai arba'in a kansa wani ya ɗauki din ya wallafa hadisai arba'in wani kuma ya ɗauki al-khutab wani ya ɗauki al-jihad wani ya ɗauki al'ada amma shi sai ya ɗauke su duka kuma ya fahimci wannan da ke ko ɗaya kenan daga cikin bambance-bambancen hatta a wurin ɗauka duka ɗin sai da ya ɗauki hadisin da ya zama ƙa'ida ce a wannan babin gaba ɗaya biyu kenan na uku sai da ya laƙanci maganganun magabata akan wannan hadisin malamai shi fa malami ne amma ya ce malamai sun simbata wannan hadisin da cewar shi ne ma musulunci ɗan gurugu kenan kaga hatta a hadisan sai da ya shiga sosai da sosai ya tattara hadisan da yi wanda zai nuna maka kenan akan ilimi aka wallafa littafin isa kake ganin arba'una hadith yana cikin manya-manyan littafai shine littafi matakin farko da ake haddace shi a babu ilimi in dai ba daman bayan haddin ƙoran dama hadisi arba'una hadith ake haddacewa domin ka haddace arba'una hadith kusan dai a matakin farko ka gama haddace hadisan da a matsayin ka na mutum musulmi da kake bukata ka gama haddace su sauran hadisan da za su biyo ba za su ƙara zama da kai malami ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan zai zo maka ne bayani akan abin da imamu nawa ya faɗa a cikin littafi to amma sai ga kuma wasu littafai da suke yau kutse da shi kan shi wanda ya wallafa littafin bai samu shaidan malamai biyu ko uku da suka shaida shi malami bane kuma ya wallafa littafi sai ga littafin yana wahalar da shi yana wahalar da wani ina fata mun gano wani da ke ko saboda ka yan uwa mu dage littafin arba'un hadis dinnan littafi ne da malamai suka shaida da littafin to ko tunda malamai sun shaida da littafin mu dage mu haddace mu haddatar da yaran mu a makarantar mu haddace da mamun mu a masallatai karka ce lalla ilalla dole sai dalibi ya haddace hadisi guda a kullum ko da layi layi ne zai dinga haddacewa ya dauki sati ɗaya sati biyu yana haddace hadisi guda haka dai ya zama ya haddace hadisai arba'in domin abin da zai nuna maka in an ga magana ta ilimi shine da an tambaye ka an ce faɗi littafin da ka rubuta ai da ka haddace in ka karanta in ka faɗi wasu littafin shi mai interview ma bai son wannan littafin ba amma duk duniya ba inda zaka ce ka haddace wani hadith ana ma tambayar nan malam bai san shi ba ƙwarai kuwa a makka ne a madina ne a german ne a america ne a nigeria ne a ghana ne a cameroon a ko'ina an sani kullum da ke ko wani ne daga cikin hanyoyi da za a yi allah ta'ala ya amfani da ke. yanzu mun manufofin mana akan wallafa littafin sa rahimahullah thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihi al-bukhari wa muslim wa adhkuruha mahdhufat al-asanid li yasghula hifdhuha li yasghula hifdhuha li yasghula hifdhuha wa yu'mu al-intifa'u biha insha allahu ta'ala thumma atba'uha bi babin fi dhabti khafiyi alfazu qala rahimahullah al-imam an-nawawi yanzu mun zo inda zai bayyana manhajinsa wurin wallafa littafi kowanne malami yana da manhaji rashin laƙantar manhajinsa shi ma kuma wata larura ce mai zaman kanta domin a nan ne za ka fahimci kewa malamin za ka mai naƙadi ko ba za ka mai naƙadi ba rashin sanin manhajin da malam ya bi wurin wallafa littafinsa za ka ce wa malam a littafi kaza a littafi kaza akwai kuskure ne a ilmance idan malamin ya saba ma manhajin da ya wallafa a kai kulwar da ke ko so asali za ka karanta tsari da malamin ya bi wurin wallafa littafinsa to in za ka auna littafin sai ka auna akan wannan tsarin da malam ya tsara ya tafi a kai ko ko ya dan bauɗe haka ina ta ko mai ne da kyau ko shi yasa kake ganin mai umdatul ahkam da ya ce ba zai kawo hadisi ba sai na bukhari da muslim sai malamai suke cewa wannan hadisin bukhari kaɗai ya rawaito shi sai suke yin tsokaci duk da hadisin muslim ingantacce ne hadisin bukhari ingantacce ne amma saboda ya ce wanda zai kawo shi ne hadisan da bukhari da muslim kaɗai suka rubuta to saboda haka lokacin da ya kawo hadisin bukhari kadai sai an yi tsokaci lokacin da ya kawo hadisin muslim kadai sai an yi tsokaci to a kowane lokaci in zaka ce malami ya yi kaza zaka fara ne da mukaddimarsa da manhajinsa tsarin da ya bi na wallafa littafinsa in tsarin bai maka ba to tun a tsarin zaka da gargasa ba za ka shiga ciki da ka ce wuri kaza ya yi wuri kaza ba a'a asalin tsarin da ya rubuta ya ce zai tafi a kai to a kan shi ake auna kowane littafi kun lura da kyau ko yasa kake ganin ai imamul bukhari yana da littafi da dama kuma tsarin da ya ba sahih bukhari ai ba shi ya ba adabul mufrad ba shi yasa inda zaka ce bukhari ya rawaito hadisi a adabul mufrad sai ka yi bayani amma in ka ce bukhari ya rawaito hadisi a sahih bukhari shikenan yana da sahih bukhari yana da adabul mufrad yana da juzul qira'a yana da at-tarikh yana da kaza yana da kaza yana da kaza kuma duk duk hadisai ne a ciki mana sai da hadisai sai da haddasa na a ciki amma kowanne littafi tsarin da ibi wurin rubuta shi ya sha bamban da wancan littafi ina fatan kun gane wannan da kyau to yanzu bari mu ji tsari manhajin da imamu nawawi ya dauka a littafinsa qala rahimahullah thumma altazim sannan ina lizimta ma kaina na ɗora ma kaina fi hazihil arba'in a waɗannan hadisai arba'in an ta kuna sahihatan su zama hadisai ne ingantattu manhaji na shar'i ne kenan na ɗaya qala rahimahullah wa mu'azzamuha fi sahihai al-bukhari wa muslim kuma mafi yawan hadisan su zama hadisan bukhari da muslim ne nawa kenan biyu wa azkuruha mahzufatul asani kuma zan kawo hadisan ba ta abin nan wa afkura zan kawo hadisan mahzufatul asani an share musu isnadi no kenan uku liyas wala hifuha yanzu fa'idar hakan shine domin haddacewa ta zo da sauri ta zo da sauki idan ya kawo da hadisi da isnadi kuma wa yu'mal lintifa'u biha dan kuma amfanuwa da hadisan ya zama ya gama ko ina insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya yarda mun samu sharadi uku kenan qala rahimahullah thumma atba'uha sai nan sai in biyo littafin gaba daya bi babin da wani babi na musamman fi dafti khafi alfazu domin in yi bayanin wasula na ɗaiɗaikun kalmomi da ke cikin hadisi in yi bayanin wasulansu a wannan fakara ita ce manhajin imamun nawawi a littafinsa shine manhajinsa tsarin da ya bi wurin rubuta hadisai a قال رحمه الله الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يجي ثم ألتزم سنة إنا لزم تام كينا في هذه الأربعين أولا ناها بسي أربعين كينا وانا قايلة دا يكي مانا بياني تأربع وانا حديث بذاك أورا تاع رياض الصالحين با بذاك أورا تاع أذكار با كتاب كتاب الأذكار نو كينا ba za ka ɗora shi a minhaj ba ba za ka ɗora shi a almajmu'u ba saboda kowane littafi da nashi tsarin da nashi tsarin da ya bi wurin wallafa shi tsarin da ya bi wurin wallafa wannan hadisi shi ne yake magana ya ce sun ma'altazimu fi haziyar arba'in suna ina ɗora makaina a waɗannan hadisai arba'in an ta kuna sahiha kenan ya ce fi haziyar arba'in a waɗannan hadisai arba'in kenan banda waɗansu littafan shi da ba wannan ba su ma sauran littafan kowanne sai ka karanta ka ji me ya dora ma kan shi a wannan littafin qala rahimahullah an takuna sahiha ta zama hadisai ne ingantattu shar'i na farko shine hadisan arba'un hadisi zama hadisai ne ingantattu gaba daya to tambayar anan ita ce ya cika wannan Wannan ji da kyau ko shine shar'i na farko wannan shar'in ya cika malamai suka ce ya cika malamai suka ce ya cika hadisan arba wani hadis hadisai ne ingantattu gaba ɗayansu wannan shi ne a mahangar imamun nawa a mahangarsa duk hadisan da ke ciki hadisai ne arba'in hadisai ne ingantattu hadisan da ake cece ce a kansu ingantattu ne ko ba ingantattu ba ne kullum da ke ko zai zama mahallul ikhtilaf ne wuri ne da malamai suka kara ma juna sani a kai malamai ilimin hadisi shin ƙaunin wahidun ne cewar hadisin ifi ne ƙaunar wahidan domin in ba sahihi ba ne hasan ne lura in ba sahihi ba ne hasan ne suka ce kuma waɗannan wuraren da ake magana duk da ubangiji subhanahu wata'ala ya sa shi malamin hadisi ne a yadda sun farko mun da littafan shi ba wai malamin hadisi mai kawo hadisi ya janyo hadisi bakin larabci da ta'a me yin hukunci ne akan hadisi suka ce galibin abin da ya kawo waɗannan hadisai da ake magana a kansu shine dogaro da ya yi a kan ingantawa da imamu turmuzi ya yi ko kuma shiru da abu daud ya yi a cikin littafinsa idan imam abu daud suleiman bin ash'af as Sani, ya kawo hadisi cikin abu daud sai ya shiru bai hukunci a kansa ba menene matsayar abu daud akan wani hadisin ana fata ku fahimci wannan da kyau ko ɗaya kenan idan imam turmuzi ya kawo hadisi ya ce wannan wa hadisu hasanu sahih kullum da kyau ko to ba imam turmuzi ya faɗa ba to yanzu in ka kawo in ya kawo shi za a ce ya kawo da ifi a ba za a ce ya kawo ba shi yasa malamai suka ce hadisai da ake magana a kansu a wannan littafi ba su hadisai shida ba hadisai shida na goma sha ɗaya da na ashirin da tara da na talatin da na talatin da ɗaya da na talatin da tara da na arba'in da ɗaya ba su ne shirin ba ai ba sai na sake wani tawa ko ah, sai na sake goma sha ɗaya ashirin da tara talatin talatin da ɗaya talatin da tara arba'in da ɗaya su ne ake magana a kansu ka lura da kyau karkace hadisai ne ga ifai ka gane wannan hadisai ne da ake maganganu a kansu sun kai labari ko ba su kai labari ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko kuma ka fahimci cewar waɗannan hadisai ɗin da imamun nawayi in kana ganin ba su kai labari ba ta wannan hanyar ta wata hanyar kuma sun kai labari to idan abun ya zama na abu ne da ake muktalafin fihi an yi saɓani a kai matsala tana da sauki kenan dai babu hadisi da'ifan qaulan wahidan da aka yi ijima'i a kai ina fatan mu gane wannan da kyau kun lura da kyau kuma yadda mutum zai tantance waɗannan shine ya samu littafin jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab alhambali musamman akwai waɗannan hadisai guda shida da muka ambata ina daɗa da jaddadawa kada ka ce hadisai shida ne da ifai a cikin arba'un hadisi ba faɗa haka ba kwan faɗa cewa kai hadisai shida ne da malamai suke tsokaci a kai in ka tara tsokacin malaman gaba ɗaya sai ka gato a tsokacin da suka yi wanne ne ya kai cewar hadisi ne da ifi ƙaunar wahidan da ƙirar wuce ɗaya zuwa biyu ba zuwa in ma akwai ke saboda ina son mu lura da kyau abinda imamun nawa yake na farko shi malamin hadisi sannan waɗannan masu kamar kasan matsala kaza malamai suna ƙara ma juna sani a kai to haka nan sai hantawa da ta ifantawa shi ma malamai suna ƙara ma juna sani mun yi karatu a gaba abdul muslim abbad yana daga cikin gogaggun malaman hadisi a madina gogaggun malaman hadisi ne mun sha karatu a gabansa rahim habibullah mun yi karatu mun yi karatu sai ya ce wal hadithu wal hadithu sahih wa in da'afahu al albani wal hadithu sahih yace hadisi sahihi ne ko da albani ya ya taifanta shi hadisi ne sai to yanzu ya zaka ce shi malamin hadisi ne shi ma wannan malamin hadisi ne kaga magana ce tawa ta malamai kenan ko kuma wala yace wal hadisu da'if wal hadisu da'if wa yamu sahibu al albani wal hadisu da'if me zaka ce magana ce tawa ta malamai kowanne yana ba da bayani ne a iya saninsa don kowannensu ba mu muƙalladin wani ba ne kowannen su a ilimin hadisi ba mu ba yana koyi da wani bane kowannen su malami ne saboda kullun ɗalibi ya dinga lura da matsalar da take wannan ta malamai ce kun fahimci magana ta da kyau ko Allah ta'ala ya amfana da قال رحمه الله ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم kuma mafi yawan waɗannan hadisai za su kasance ne daga cikin bukhari da muslim daga cikin bukhari da muslim me wannan yake nufi galibin hadisan za su zama rawahul bukhari wa muslim ne haka yake nufi ko ko mafi yawansu ko dai daga bukhari ko daga muslim wane ne yake nufi na biyu galibin hadisan da zai kawo na farko su zama hadisai ne sahihai zai iya kokari akan su zama hadisai ne sahihai ɗaya ke na biyu zai kokari hadisan mafi yawan hadisan su zama na bukhari da muslim ko da ba wai sun yi ittifaki akan haka to wannan san mu lura da kyau hadisan guda nawa ne guda 42 ne Imam Nawawi ya wallafa zuwa hadisi na 1 zuwa 42 Ibn Rajab da yazo ya ƙara takwas suka zama 50 to yanzu idan muka kallace su hadisi 50 wannan idan muka ba akan al-hadithul awwal al-hadithul thani al-hadithul thalith al rabi' kenan har mu je kan al-hadithul al sai mace littafin yana da hadisai guda hamsin a dubule amma in muka lura da kyau muka sa madubin ne za mu ga hadisan hamsin da uku ne kun lura da kyau ko hadisan hamsin da uku ne hadisi na biyar guda biyu ne an umar mummini na umar abdullah aisha radiyallahu anha anna qalat قال أن الرسول صلى الله man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad rawahu al wa muslim wa li muslimin kullu da ke ko muslimin kaga banda bukhari ke man amila amalan laysa alai amruna fa huwa rad kaga hadisin man amala amalan laysa alai amruna fa huwa rad hadisin muslim ne banda bukhari amma hadisin man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad hadisin da musulmi yanzu mun samu hadisai nawa kenan hadisai yanzu mun samu hadisai hamsin da ɗaya kenan kullum hadisai hamsin da ɗaya tun da wannan guda ɗaya ne kuma ya zama ya zama biyu sai hadisi na goma sha tara wani hadisi وفي رواية غير الترمذي بارك الله فيكم حديث أبي العباس عبد الله بن ko rafi الله ta'ala عنه da ya ce ihfazullaha ya fafa sai ya ce wa fi ruwayatin ghairu tirmidhi a ga zama samu nawa kenan biyu kenan haka shi ma ya zama biyu kun bai wannan da kyau ko to sai kuma hadisi na ashirin da bakwai hadisin hadisin abin nan Numan bin Sam'an Nawas bin Sam'an hadisin Nawas ibn Sam'an da ya ce albirru husnul khuluq sai ya ce wa an wabi sata bin ma'abata kaga wa an wabi sauta bin ma'aban ya zo dai a karkashin alhadisun sabir wal ishirun ne sai zama na alhadisun sabir wal ishirun hadisi biyu ne a kasar shi da hadisin nawas ibn sam'an da hadisin wabi sauta bin ma'aban in mun hada siya ya zama hadisai nau kenan a hadisai hamsin da uku ne a ware hadisai hamsin da uku amma a dunkule hamsin amma a ware a fayyace hadisai 53 ina fatan mun fahimci wannan da kyau kun lura da kyau ko to sai mu zo a waɗannan hadisai 53 muna da hadisin bukhari da muslim da su biyun suka roto guda goma sha shida rawahul bukhari wa muslim guda goma sha shida muna magana ne akan muna son mu gano da malam ya ce wa mu'zam wa fi sahihai bukhari wa muslim shin hakan ya cika manhaji ne na ilimi ko amma da ma ya kasa imamu nawawi hakan ne yanzu hadisai guda nawa hamsin da uku akwai hadisan bukhari da muslim da su biyun suka roito guda goma sha shida musa nau kenan ɗaya sai hadisin da bukhari shi kadai ya roito guda biyar nawa kenan biyu sai hadisin da muslim kadai ya roito guda goma sha hudu guda goma sha hudu in ka hada lissafi nawa kenan ga goma sha shida ga biyar ga goma sha hudu in ka hada guda talatin da biyar kenan in ka hada talatin da biyar kenan yanzu a hadisai hamsin da uku muna da hadisai talatin da biyar na bukhari da musulun ko dai bukhari da musulun ko bukhari kaɗe ko musulun kaɗe ya yi ko? don da ya ce wa mafi yawan hadisan mafi yawan hadisan da zai kawo hadisai ne na bukhari da muslim abin da yake nufi da bukhari da muslim ko dai wanda bukhari da muslim suka tare wurin ruwaitowa ko wanda bukhari shi kadai ya ruwaito ko wanda muslim shi kadai ya ruwaito alhuin dai hadisan su yanzu muna da hadisan su guda 35 a 43 ina aka cire 35 saura nawa goma sha takwas sauran goma sha takwas ta kusan goma sha takwas ai ta kamo kabar 35 ba ko su kaga imamu nawayi da dukka wanda zai nuna maka malintar malintar tashi ba karamin malinta ba ce mutum ya fara wallafa littafi daga farko numfashinsa ya kai har karshen littafin kulura numfashinsa ya kai har karshen littafin daga hadisi na ɗaya zuwa hadisi na goma akwai hadisin da ba na bukhari da muslim ba babu daga hadisi na ɗaya zuwa hadisi na goma duk gaba ɗaya ko dai hadisin bukhari da musulun ko na bukhari ko na musulun ina fatan kuma yi wannan da ke ko to dole ya kokari a haddace su da kenan wannan shari'in da imamun nawawi ya kawo shi ya cika shi domin hadisai tala hamsin da da uku a ciki kenan hatta ibn rajul al-hanbali rahimahullah da ya zo ɗori na hadisai takwas ɗin da ya ɗora ya ɗora su ne akan wannan ka'idar kun gane magana ta da ke ko wanda zai nuna maka kenan ashe idan za ka ɗora aiki na wani sai ka a kan mai ya foundation sai ka ɗora akan shi da ibn rajab ya zo zai ƙara hadisai takwas sai ya ɗora su akan ginin tushe da imamu nawawi ya wallafa littafi akan cewar wa an takuna sahiha wa mu zama fi sahihai bukhari wa musulmi. qala rahimahullah wa azkurha mahzufatul asani zan ambaci waɗannan hadisai ba tare da na kawo isnadansu ba al-asani jam'i ne na Asanad Asanad as-sanad lughatan shine al inda ake jingina kullum da ke ko amma a hadisi da aka ce Asanad sanad shine rijalul hadith shine rijal na al wanda ake karantowa dinnan a qala haddathana wani qala haddathana wani haddathana malik an-nafi' umar kaga wannan shine isnadi da malik nafi ibn umar wannan shine isnadi da anas sallallahu alaihi wasallam magana manzala ko ita ce almatan to sai ya zai ambaci hadisan mahazubatul asani ba tare da ya kawo musu isnadi ba domin a karan farko duk waɗancan littafan duk da isnadi ake kawo domin a lokacin farko dole ne komai ka kawo mai isnadi ko da hadisi uku za ka miƙe ka kawo za ka yi nasiha sai ka kawo isnadi domin laulal isnadu laƙala man sha'a ma sha'a inda ba din mutum zai kawo isnadi ba to da kowa ya faɗa abin da ya ga dama shi sa ya ga mutum zai cika bakin shi da kumfa amma in ya san ba shi da isnadi sai in shuru da dole da shi an kawo dalili kun lura da kyau ko isa ya ga malam ya nassanta domin wani lokaci dole ko bai sai ka kawo isnadi ba za ka ce bukari sai ka koro shi kala haddasa ne kala haddasa kala haddasa kala haddasa domin malamai suna ji da ka faɗi wanda yake ba ifi ne sai a a hadisin layi malai ce mana zai kawo hadisai arba'in din ba tare da ya kawo isnadin su ba zai share isnadi din saboda me zai share isnadi din li yasbula hifdha domin haddace hadisan ya zama da saukin gaske domin ya ce kuma zai kawo isnadi kuma haddace abin zai yawa sai raka yanzu akwai wani uziri matasa hadisai ne zan samu su kullum ƙwarai in fara dama da ni ko dama da ku in dama da ku ne nan kenan in dama da ni ne nan kenan eh? kun mai ci magana ta da kyau ko yanzu a kullum ne za a haddace man hadisi ɗaya sai zama na a sati muna da hadisi bakwai kun gane ko sai mu ce to a duk sati a haddace hadisi biyar kwanaki biyun su zama na muraji a wancan bakwai domin kare ya zama na ana tufka ana warwariya kun gane magana ta da kyau ko sai ya zama na yau alhamis gobe juma hadisi ɗaya shine ko ka ji ka iya karka je na gaba ji ba asabar hadisi na biyu ko ka ji ka haddace karka je na gaba shi za ke ta maimaitawa za ke ta maimaitawa ta gaba hadisi na gaba shi ma shi ne a ɓangaren hadisi shi ne karatunka na ranar har lokacin da za ka yi juma'a asabar lahadi litinin talata laraba abin juma'a asabar lahadi litinin talata kwanaki nawa kenan biyar waɗannan kwanaki biyar shi ne kullum ka haddace hadisi ɗaya yanzu a satin gana da hadisi nawa kenan biyar laraba sai ta zamana babu ƙarin sabon hadisi na bayan kawai za ka yi ta su alhamis babu ƙari kawai za ka zo ka zauna ne ka yi murada a su da rana mun zo karatu kuma ka tunkure mana su hadisai biyar ɗin kenan sai kuma mu ɗora juma'a sati na biyu kenan ina fatan kuma ci magana ta da ke ku insha Allah ta Allah halaye ya amfana da mu Eh? eh biyar kenan a sati biyar a sati insha Allah ai ba sai mun sa bakwai ba dan liyas hula ibduha domin hadda cewar yi za mu faro hadda ne daga muqaddima ko dai mu fara ta hadisi to daga hadisi قال رحمه الله ويؤم الانتفاع بها ان شاء Allah ta'ala kuma amfanuwar ta gama kowa da kowa wato za ka ji daɗin haddace shi domin na farko je zama yau ga shi ka tutse kanka kana ta karanta maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaɗe ya ishe ka falala kun da ke ko in kuma ka tashi karatun har cewar ba wai lallai gaba ɗaya za ka ɗauko ba ko daga ana mayar mu'mini na abi hafsin zuwa ya ƙulu ka tsaya sai ne mana ka ɗauki minti kaza kana sai ka ji ka iya sai ka ɗora gaba sai ka ɗora har ka ji ka shi ko kuma mu samu mutum biyu mutum uku su dinga biya mana kun lura da ke ko duk dai mu san dai da aka insha Allah ta'ala ko me zai zo da sauki bi sanin Allah ta'ala ala rahimahullah wa yu'mul intifa'u biha kuma amfanuwa da waɗannan hadisai dan ya gama kowa da kowa nan ya ce zai kawo isnadi to wurin hadda kuma ba kowa da kowa zai haddace ba qala rahimahullah insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya so in Allah ta'ala ya so ma'ana wannan insha Allah ta'ala ta hakikance ko ta'alika ta'alik in Allah yadda mutum zai don insha Allah akwai tahqiq akwai ta'alik la tadkhulun al-masjid al-harama insha Allah aminin kaga wannan ta'alik a wannan tahqiq ne ba ta'alik qala rahimahullah thumma atba'uha bi babi sannan zan biyo baya wannan hadisi 40 da babi su da guda fi dhabti khafiyyi al-fadhi domin ya yi mana bayanin wasu wasulan kowane lafazi da yake da wahalar fada in an ce dab kulura shine ya ce kamar ya ce mana ya samu wata kalma kamar ya ce fahijiratuhu fahijiratu ya ce bi fatahil fa wa kasar ha wannan shine adabtu da ake magana a wannan littafi ba a dabtu a wurin malaman ƙur'ani ba kun lura da ke ko ba a dabtu a wurin malaman ƙur'ani idan wani malaman ƙur'ani suna cewa rasu shi ne yadda ake rubuta ƙur'ani a dabtu yadda ake wasalin yaushe yaushe ne ake ake ake abin nan kan kura a yaushe ne ake kuma tumakai yaushe ne faɗuwa za su zama kura yaushe za su zama tumakai yaushe za a kaza yaushe za a kaza wani shi ne a kwamfu a bangaren ƙur'ani. amma nan idan aka ce dabtu shine sanya wasali in kuma ka ɗora wasalin sunan shi a shakal kullura sunan shi a shakal shine fata da kasara da dama sunan wannan sunayen su wannan ashkal amma idan ya ce bi fatahi kaza bi fatahi dal sunan wannan adabtu sunan wannan adabtu ya ce bi fatahi dal ko wa kasir ha ai kana kallo ko ka ji malamai suna cewa bi kasir kaza da kaza Wani shine abdab wani shine abdab mun yi karatu a gama abdul muslim abbad idan aka ja aka ja sai ce wa ma za ku bi sai a duba sharhi mai sharhi sai ya ce bi fatahi kaza wa dhammi kaza domin in dora fataha ne da damma wannan mai tafin zai iya yin kuskure a kai kullura zai iya yin kuskure wurin fataha ya sa kasara wurin kasara ya sa dhamma to amma idan shi malamin da ya tahririn lugha din dan shi malami yana cikin fitattun malaman lugha shi imamun nawawi isa ya ce zai ware babi su da guda domin aikin wannan babin shine waɗansu lafuza dan kada ya kuskuren karanta su da fata wacce ya karanta su da kasara wacce ya karanta wannan kalmar da zamma sai ce zai babi domin ya yi bayani waɗanda wasu la ake ɗora musu subhanallah al'azim sai an samu nusa da yawa ta arba'una hadis babu wannan babu babu wannan babu babu wannan babu an samu da yawa kuma ga ya nasanta a cikin littafinsa sun ma atbawa bi babin fi dhafi khafi al-faw insha Allah ta'ala wata wata rana za a samu da izini wannan shine manhajin malam wurin wallafa littafinsa shine manhajin sa wurin wallafa littafinsa yanzu za mu je muhimmancin littafin قال رحمه الله وينبغي لكل راجل في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك لمن تدبر وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي ولو الحمد والنعمة وفي التوفيق والإسلام قال رحمه الله وينبغي كما يا كماتا يا وجبا سبحان الله العظيم يا كماتا يا وجبا لكل راغب في الآخرة قد دكا وان دنيا سئتك لاهرة kuna ji da kyau dukkan wanda yake niyyarsa ita ce lahira me zai je ya taras a can an yi arifa hajjar a hadis ya san waɗannan hadisai ina fatan kuma yanci wannan da ke ko ya san waɗannan hadisai saboda mai mala ya faɗi wannan limashtamalat alaihi min almuhimmat saboda irin muhimman abubuwan da ta kunsa irin muhimman abubuwan da waɗannan hadisai sai kunsa yasa kake ganin gaskiya akwai kuskure sosai da sosai kuskure ba karamin kuskure ba ɗalibi ba zai iya kawo maka waɗannan hadisai arba'in da ka ba ɗaya kenan watakila ma ba zai iya kawo maka su yana dubawa da nagartaccen karatu ba ke kenan ko dai ba zai iya kawo maka su da ka ba ko kuma ba zai iya biya maka su yana dubawa da nagartaccen biyawa ba kaga wai shine yake zuwa karatun bukhari ko karatun muslim ko abu dauda ko turmisi wannan in kana neman tsallan baɗake to in ka samu wannan ka koma gida dan yayi wa ilimin tsallan baɗake ya san tsallan baɗake a masa ko Ya yayi ma ilimin hawan kawa domin komai da gani daga ƙasa ake farawa a yi sama ba daga sama ake saukowa ba duba abin da malam ya faɗa dubu dai hadisan da muka karatu in dai kana bin karatu dubi da malam ya lissanta abin a dunkula a mataki farko a ilmance kusan ya tara maka hadisan ma kutubu sita din da za ka bauta ma Allah da su kai tsaye kuma ka haddace su amma yan uwa na ɗalibi zai ga suna gudun hadda kuma ya ci wannan da kyau ko za a kuma daidai gwargwado arba wani hadis in maka bi tsarin da muka bi dududu wata nawa za mu haddace shi duk sati hadisi arba'in duk sati hadisi biyar duk sati hadisi biyar duk sati hadisi biyar hmm? in dai ka iya kokari za ga nan da nan ka falle a guje maka karasa qala kulli akhirah ya kamata ya wajaba ga dukkan mai kwaɗayin lahira babba ne ko karami dalibi ne ko malami ne dalibi ne ko malami ne magidanci ne ko samari ne an yi arifa hajjal a hadisi ya san waɗannan hadisi abin da ya sa ko gaje nake wannan magana ɗin waye kake ganin wannan shine darasin mu na hudu yanzu a wannan darasi na hudu akwai wanda bai hada su ba duka haka ne a cikin mu za a samu wanda bai hada su ba duka to faɗa min yanzu a ce yau an sa karatu sayyid bukhari yaushe za a gama shi idan an fara da mutum goma kafin a kai rabin shi an kai mutum nawa ka ce an kai arba'in waɗannan arba'in din za mu samu waɗancan goma da aka fara da su a ciki zai wuya to a matakin ilimi dole ne ka fara da ƙasa kuma ka fara da haddar cewa da har lokacin da za ka kai wannan shi a bi karatu a hankali a tsanake sannu a hankali sai mutum ya ga ya kai inda yake so ya kai qala rahimahullah yan bagi li kulli rajulin fil akhirah an ya'rif hadha al hadith ya kamata ya wajaba ga dukkan mai kwadai lahira ka dukkan wanda ya sa Allah a gaba ya san waɗannan hadisi saboda me limashtamalat alaihi saboda irin abin da hadisan suka kunsa minal muhimmat na muhimman abubuwa na muhimman abubuwa ƙara rahimahullah wahtawat alaihi kuma hadisan suka kunshi mina tambihi na faɗakarwa ala jami'in ta'at akan dukkanin abin da ya biyayya ga Allah subhanahu wataala biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka samu hadisin cikin waɗannan hadisai arba'in ne ko ka ce cikin waɗannan hadisai guda hamsin wa zalika amma laƙantar laƙantar darajojin wannan hadisi da laƙantar abinda wannan littafi ya kunsa na hadisai neman tadabbarahu ba haka kowa da kowa ba ne a'a neman tadabbarahu ga wanda ya zauna ya dinga ta tadabburi ya dinga cincincini yana nazari yana bita na waɗannan hadisai Shi ne zai gane wannan amma in ba haka ba ba kowa zai gano mahimmancin waɗannan hadisai arba'in da ke cikin wannan littafi ba ko in ce mana hadisai hamsin da ke cikin wannan littafi ba قال رحمه الله na wai ce wa الله ga Allah ta'ala kadai i'timadi dogoro na yake ga Allah ta'ala kadai na dogara wa ilayhi tafwidi kuma ga Allah ta'ala na fawwal al'amura na wasu da dogaro na duk ga Allah maɗaukin sarki ne walahu alhamdu ga Allah ta'ala kadai cikakkiyar godiya take wa ni'imatu ga Allah ta'ala ni'imomi suke wa bihi tawfiqu ga Allah ta'ala datarwa take kun lura da ko mutum ya dace subhanallah wallahi abu ne na Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga an yi bayani kaga bayanin ya fito fili amma wallahi sai ga wani ya ce kai shi wallahi bai gane Wala taimako ne na Allah datarwa Allah ya maganta kare ka gane taimako ne Allah subhanahu wataala wal ismatu kuma da katangewa kariya da anna Allah ta'ala ne Allah ta'ala ya kare ka daga aikata abin da ba daidai ba to waɗannan nan shine muhimmancin abin da wannan littafi ya kunsa wannan littafi na Imam Nawawi ya yi mana bayanin abin da ya kunsa ya ce ya kamata ya wajaba ga dukkan wanda ke kwaɗayin lahira kenan kaga matakin farko ba ba wai ma mataki ne ma wanda yake so ya zama malami ba mataki ne da yana kwaɗayin lahira ya san waɗanda to yana ga wanda yake so ya zama malami haka yana son lahira kuma yana son ya zama malami yana son lahira yana son ya zama ɗalibin ilimi amma sai ga ɗalibai ilimi suna bala'in guji ma'arwa wani hadisi kuma ka ce dole a ɗanyi yi da'ira haka a biya hadisi biyu a jere kewayawa nawa kenan mutum biyar kewayawa goma kenan ko kewayawa goma kenan ko kewayawa biyar kewayawa biyar kenan kowa ya kawo hadisi biyu in karanta biyu ga karanta biyu ga karanta biyu kaga an ta zago biyar ba an kammala hamsin ba shi ne sai ga kowa yana sassare ido so kada mu ɗauki karatu shine sai ka ɗauki babban littafi kar mu taɓa ɗaukan karatu shine da babban littafi mutum ya daga ganin shi zai ji arba'un hadis sai ya sa littafi a aljihu dan yana ganin karamar littafi ne amma inda babba ne da sai ya rike shi kaga arba'un hadis kaga usulul salasa kaga akhbari rariya mata ta salla wallahi ba karamar littafi bane kuma waɗannan hadda ake buƙatar ka haddace su sun zama su ne marji'inka a kowane lokaci Allah ta'ala ya amfanar da mu baki da imamu nawa ya mana bayanin muhimmancin wannan littafi kuma ya ce mana ya zama wajibi ga duka wanda ke kwaɗayin lahira ya haddace shi yana kun ga zama sai na jaddada magana hadda a haddace a fahimta a aiki da abin da ke ciki saboda mimanin ya faɗa limashtamalat alayhi min al-muhimmat saboda muhimman abubuwan da suka kusa da kuma dakakkun biyu da faɗakarwa da nusarwa da suka tattaru a cikinsa sai ce wa zalika liman ba mu lura da kyau ya ce laƙantar wannan liman dabbara ga wanda ya lura ba kowa da kowa ba liman dabbara ga wanda ya lura da wannan shine zai gane wannan wa na itimadi ga Allah ta'ala kaɗai dogaro na yake wai rai tafuyudu wasu tinadi kuma ga Allah ta'ala miƙa al'amura na suke da kuma dogaro na itimad istinad kusa ma'ana su wala wala hamdu kuma ni'ima ga Allah ta'ala godiya ga Allah ta'ala take wa ni'matu da ni'imomi wa bihi tawfiqu kuma datarwa da gamdakatar ga Allah madaukakin sarki suke wal ismatu da karewa Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya. Allah ta'ala ya mana muwafaka so nan muka zo ƙarshen wannan muqaddima kuma karatun farko mun yi ne akan shi karan kansa imamun nawawi din kaga muqaddimal muqaddima kenan ko yawa karatun farko mun yi akan imamun nawawi da kuma littafinsa to karatu na biyu da na uku da na hudu su ne muka karanta mukaddima da al'imamun nawawi ya wallafa kuma daidai gwargwado mun sami fa'idoji a ciki Allah ta'ala ya amfanar da mu ni dai abin da nake kira ga ɗaliban ilimi a nan ne. bin karatu ta ƙasa fara karatu ta ƙasa zuwa sama ba faro karatu ta sama zuwa ƙasa ina maimaita wannan shine muƙarrar a manhaji na ilimi na duniya inda za a tambaye ka a matakin farko mai ka haddace a ma'aunin hadis don ba zai yiwu ba zai surantu a zuciyar wanda yake maka interview ba ya ce ka faɗi littafin da ka haddace ba ka iya faɗan arba'un hadis ba ko ka ji cewar kai ai ba a haddace littafi saboda kai ka yi tsammanin littafin su ne muwatta da bodawo da turmuzi da su dole ne waɗannan ya zama da ka haddace su lazim ka haddace eh, arba'un hadis ka haddace al'usulun salasa ka haddace akhbari kowanne su lazim ne ka haddace shi lazim ma'ana dole in dai kana so ka zama ɗalibi na ilimi a jurumiya da sauransu kun fahimci magana ta da ke ku amma galibi ɗaliban ilimi sun fi son karatun ta da kura ba karatun da zai gina mutum sannu a hankali ya kai ga mataki na ilimi domin karatun da za a tilasta ka ka haddace shine karatun da zai gina ka amma ba akwai wahala akwai wahala amma kuma zai gina ka zai kafa to babban dai jagora ana shine tsoron Allah domin Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake cewa ikhlasi Imam an-Nawawi ya bayyana wallahu a'lam a sa. domin littafin nan nashi 40 hadisi yaduwar da littafin nan yayi da shahara da littafin nan yayi da inda littafin nan ya kutsa yana alamta yi domin Allah na mawallafin littafin Allah ta'ala ya sanya mu wurin karanta a wurin bimu ma mu zama haka Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya waɗanda suka shirya wannan karatu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi shi dan uwa da aka shirya karatun tsaf da shi kuma Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa ma Allah Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi sanya aljanna ta zama kuma a gare shi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk